sallallahu alaihi wasallam zai tafiya sai duk hakkin kowa ya saraya sai ya yi ƙuri'a wacce wacce ƙuri'arsa ta fito da ita za a yi tafiya kai to duk sa'an da ya dawo daga tafiya kowa hakkin ta kuma ya saraya yanzu za a fara rabo to daga wannan yana da hakkin ya zai sadu da kowa wasu malamai suka ce a'a duk wa'annan ba daidai bane da izinin su wacce ta yadda wacce ta yadda wacce ta yadda ma'ana duk ba hakkin su bane aka ce kada kai zalunci ka bi ta akan wata ba to in suka amince suka yadda fa babu komai kenan to ne malamai suka rinjayar da wannan magana suka ce da izinin su ne kamar yadda muka karanta wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba shi da lafiya yana girkin wasu ma'ana kwanan wasu ko girkin wasu yana wurin sa sai yana neman izini ba za ku yi ne izini in je gidan nana in je gidan Aisha yi izini a can ba sai suka ba shi izini ma'ana hakkin ta ne in ka ba da izini za a lafiya menene yasa aka ce ko in ba girki ka bane ko ɗakin ka ba za ka shiga ba sai rarura sai ba ta da lafiya kamar za ka mutu wannan duk ba rayuwa ba ce da ake nufi shine rayuwa zaman aure ba zaman tashi hankali bane ba ya ba ce ba gaba ba ce zama ne na jin daɗi da kwantar da hankali kowa ya zama wa dan uwansa sutura ya kamata ka zauna ka yi lissafi da bawo da hankalinka gida da tattara hankalin iyalinka don koman kankancan abu ne ta da hankali kankani ne duk abin da ya tayar ma da hankali ka kani ne sauro ko nan kankantar sauro ya hana ka barci da dare ɗaya sai ka ce sauro ba shi da abin nan za ka dawo da hankalinka ne gida ka tattara iya hankalin iyalin ka gwada musu ya ake rayuwa wannan ballagazar rayuwa da ake yi wa ba inda za ka kai mu ba wanda zai ji daɗin rayuwa kana ganin ka tsantsarwa ce ko matsakaiciya ce ko ta girma ne ko menene tun da aka ce ita sutura ce gare ka kai kuma sutura ne a gare ta, to menene yake kawo ji da kai ina ma'anar ji da kai kamata ya ka dawo da hankalin ka gida ka kwantar mata da hankali dan kai ma ka kwantar hankali kai ma haka ya kamata ki girmama aure ki kwantar wa miji ki hankali dan kai ma ki kwantar hankali wallahi tallahi kowanne a cikin ku ko sai ko ki duk wanda ya nemi ya tsayar da hankalin wani sai Allah ya dakuda masa rayuwa duk wanda ya nemi ya kwantar da hankalin wani sai Allah ya shigar masa da kwanciyar hankali to yaya za a yadda aka samu kai a cikin rayuwa haka kowa ya samu kansa a cikin rayuwa wacce take baya jin ka, to ya, waye zai gyara maka tunda an aiko maka manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tunkira maka rayuwa tun daga farkon ta har tun da muka fara karatu muke kitabul ilmi kitabul imani alwala wa ka har yanzu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bukhari kadai kenan sauran littafin su kuma suna nan ba abinda manzon Allah ya bari bai gwada maka ba sai ka je ka kauce ka je ka ka jawo maka wata rayuwa ba za ka taba jin daɗin rayuwa kurran da aka ce ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal mudaththir aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suna na daraja na annabci da manzanci har ana da kasa dan adam ba zai taba jin daɗin rayuwa ba wallahi sai ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk komai wata shari'a ta kauci ta ƙare an gama da ita sai shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana son ka ji daɗin rayuwa a cikin ibada ne a cikin halin zamantakewa ne da iyalinka da abokananka da kasuwanci sai ka shawarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai Allah ya ba wannan duk wani kirkire duk wani abin da zaka gani zaka je ka walwali da kake gani zaka je ka fara kamar yana da daɗi amma wallahi tallahi ba za ka samu kyakkyawan karko ba a ciki karshe za ka zo kana nadama lokacin da nadama ba su da amfani yaya za yi ka ji daɗin rayuwa sai ka dawo da hankalinka gida ba lallai ne daga sa da yin sallar zuciya ka fita ka bar iyalinka sai da asuba ka dawo ba wallahi tallahi kuskure sai ka dawo da hankalinka ka gida nan ka tattara hankalin iyalanka da ƴaƴanka da kowane ne kai ne shugaban wannan gidan karkacewarka ko kaucewarka shi zai lalata wannan gidan shi kenan babu ruwanka da gidan waye zai gyara wane ne zai zo ya kula ya gwada maka iyalin ka addini ɗarka ko ɗanka wane ne zai zai guda maka addini duk inda ka kai da iya sallah ko ko bin Allah matukan ka to zartar da wa'annan, wallahi ka je lafira ba za ka wuce ba sai an sai da kai ai ma hisabi a kansu dan ayar da take maka kai sallah kai azumi ka zama mu'mini ka zama mu'mini ba Allah yake kai ba Allah kuma yake wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha yake ku anfusakum wa ahlikum nar ku kare kanku da iyalanku wutan jahannama wannan wancan aya Allah ne ya ya umurce ka wancan aya Allah ne ya ya umurce ka dan me ka zabi wanda ka fi jin sauki dan san zuciyarsa yasa abin da ke wajibi a kanka ka kare kanka da barin wutar jahannama haka yake wajibi a kanka ka kare ka kiyaye iyalanka duk baki daya matarka yar ka duk waɗanda suke karkashin ka wajibi ne a kanka ka tsaya ka ga cewa sun iya addinin Allah sun samu jin daɗin rayuwa in ba haka ba ba za ka taba jin daɗin rayuwa ba kada ka taba tsammanin cewa wani abu zai baka daɗin rayuwa kada ka taba tsammanin cewa duk wani abin da kake hange jin daɗin rayuwa na ciki wallahi tallahi ba gaskiya ba in kana so kai lissafi duk ayoyin da Allah ya magana in za ka ji Allah ya sa ya ce ga jin daɗi ko ga tsira ko ga najati sai ka ji Allah ce qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل إن هذا لفي في الأولى ظهر إبراهيم وموسى لكي قد أفلح من تذكر حكيسة يا ربوشة لا تيرا يا سامسين داني وعنيني وان دي تارا دوكيا وان دي تارا ملكي وان دي تارا سروشة هو مكاني هو ساكتشي هو إلمي a'a ba haka Allah yake ba yace menene man tazakka ay man tatahhara min ash shirki wal ma'asi wal kufr wal bid'a wal ghish wa kullu wa jami' anwa' al-kufr wal ma'asiya yace wanda ya tsarkake zuciyarsa daga farin shirka da sabon Allah da fasikan da bid'o'i da zalunta bayan Allah da algus yace shi ne ya tsira shi ya samu rabo shi ne ya ji daɗin rayuwa shi ya ci moriyar rayuwa sa'an ne ce wa zakara marabbihi wa sallah bai ce ya tara dukiya ba ko ya tara mulki ba ko ya tara ilimi ba ya ce wa zakara marabbihi fa salla sa'an nan ya ambaci sunan ubangijinsa bai ambaci sunan kowa bai ce wa zakara marabbihi sunan ubangijinsa ya ambata bai ambaci sunan kowa ba sa'an nan fa sa'an nan ya salla to menene yake kawo muku wahalhalu me yake kawo mana wahalhalu sai Allah ya jawo hankalin mai ce bal tukfirun alhayata dunya a a abin da yake saka ku cikin wahalhalu abin da yake kawo muku wahala ku kuna cibi ta rayuwar duniya ne kuna kifi ta rayuwar duniya duk sa'an da ka rike ni ka ce ka kaje duk sa'an da ka hangi abu ka tsammanin nan ne ka manta da Allah da ya halicce ka Allah da ya halicce ka ya halice komai shine zai bayyana maka ga abin da yake da kyau ga abin da ya da kyau ga abin da yake da dadi ga abin da ba shi da dadi sai ke bal إضراب انتقالي أو إضراب إضفالي والننتنا نيدا بكي تبا ديدي بري تؤثرون الحياة الدنيا كوكنا في في سرعي والدنيا rayuwar duniya ita ce take jan hankalin duk sa'an da addini yake kaza kana ganin cewa jin daɗin duniya yake kaza sai ka sai ka tafi wurin sai ka gama rayuwar ka ga ba abin da ka debo duk sa'an da addini yake miki kaza kika ga rayuwar duniya kalekele duniya kaza sai ki sai ka ki tafi sai ki gama rayuwar ki ba abin da ka debo Allah madaukakin sarki ce bal tusiruna hayata duniya a'a ku kuna fifi ta rayuwar duniya ne alhali kuwa sai ke والآخرة خير وأبقى رأيوا الآخرة إتكي مسي الخير مسي وانزوا wannan hukunci da aka faɗa musu aka faɗa bayan duk aka kawo shi bai ce inna hadha la fi tuhfil ula wannan hukunci haka yake a cikin littafin magabata littafin farko tuhfil ibrahima wa musa littafin annabi ibrahim da littafin annabi musa sa'an nan kuma can yake qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dakkaha hakika wanda ya tsarkake zuciyarsa daga barin shirka da dukkan sabon Allah da fasikanci da zalunci da algus yace afla wata an yake wa kad khaba man dassaha duk wanda ya cika zuciyarsa da sabon Allah da fasikanci da shirka da bid'a da zalunci yace khaba ina ma na saba kasira ya taɓe ya yi kasara sa'an da ya tabbatar maka da cewa haka al'amarin yake sai kama misali kazzabat samudu ita taqwaha samudawa sun karyata annabinsu da kesa hadde idin ba aka ashfaha yayin da mafi kowa rashin arziki a cikin su ya tashi ya gaiso ta sabuwan annabi فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها سيما زان الله يتي ذروا ناقة الله ووقت سقياها wannan shaguwa ce ta Allah ku kare ku batta da lokacin da take ja an raba lokaci ku zo ku sha mutanen kauye ku dai ba ku je ku aje lokacin da tazo za ta sai ya faru da ke fakazzabuhu ga abin da shari'an Allah yake su kuma ga abin da shari'an yake dan yaje gwada musu sai suka saba da abin da Allah yake sai suka ji san zuciya ta suke nan jin daɗi yake za suke nan tsira yake ta suke nan ake samun rabo fakar zabuhu fa'aqaruha sai suka tawa manzon Allah suka soke sabuwar Allah sai ne ya faru fadam jama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha ko ba ka jin larabci ka ji an ce dam jama alaihim sai Allah madaukakin sarki ya fararo musu azaba yayi musu azaba fiye da yadda suke tsammani fadam jama alaihim rabbuhum bi saboda laifukan fasawaha ya daidaita ta wala ya khafu uqbaha Allah baya tsoron baya tsoron karshen al'amari kowane ne kai a cikin duniya duk abin da kake son ka sai ka saka kunni ka saka kunni ka ji masu leken asiri wani labari za su baka in kai ka me zai faru mai mutane ke bada kowane ne kai a kowace duniya kake kana jin shakkan cewa in nayi kaza ne zai faru amma Allah madaukakin sarki yake damdama alaikum rabbuhum bi dhanbihim fasawaha fa annayti wala yaqabu subaha Allah baya tsoron karshen al'amari yasa abin da yake so sai aikata baya shakka baya tsoron komai sabanin dan adam kowa ne ko ina yake kowane mulki ne da shi ko ina yake mallaka ba komai yake iya yi wani lokaci shi ba baya iya faɗi. sai ya yi lissafi sai ya kasa kunna sai ya kasa kunna sai ya kasa kunne sa sai ya aika masu leken asiri mai mutane ke fada game da kaza mai muke gani in mai kaza za a za a wuce lafiya sai ai lissafi amma Allah madaukakin sarki yake wala ya kafu ba to haka al'amura suke tafiya duk abin da kake tsammani shine sa'ada ko shine jin daɗi ko shine menene ba nan yake ba duk abin da kike tsammani shine sa'ada shine jin daɗi shine rabauta shine tsira ba nan yake ba duk abin da zaka tara a duniya haka za ku gani misali kullum yana faruwa akwai wata mata mutuniyar ah, Albania Spain ce ubanta shine ya fi kowa kuɗi a lokacin Ronald P sunanta ubanku shi miliyoniya ne da matan John F. Kennedy ta mutu shi ya aure ta yana da ya ya mutu ta zaji kuɗi zama ba a samu da ce ba tsakanin su matar da ya auro ta gudu ta bar wannan ya da dukiya fiye da yadda take tsammani ta take cikin dukiyar za ta samu kwanciyar hankali za ta samu jin daɗi za ta samu abin da take so sai daga nan al'amari ya rikice mata har ta bar duniya tana auren mutumin kasansu a Spain Spain ta rabu da shi ta zo ta auri ba ta ga ba jin daɗi a nan ta rabu da shi ta je ta auri mutumin rasha kaga ta haɗa ne tanakub ke ta ga kaman babu jin daɗi a cikin wannan to menene jin daɗi karshe mai aikin hoto ta je tana son take neman su daura aure duk wannan ɗimbin dukiya da take mallaka sai da aka zo aka bane ta cikin wurin wankan da tafkin da ta muku ta rubuta ta ce ta nemi sa'ada ba ta san inda yake ba ta same ta an same ta wurin wankan ta tana wanka su yi min kenan ko ta mutu a ciki da hannun ta rubuta cewa ta nemi ba'ada ba ta san inda yake ba ma'ana ba cikin dukiya ba cikin mulki yake ba ka ina sa'ada ta ta ita ta sani ba amma kai Allah ya keɓe ka ya gwada maka ya ba ta a hannunka har tsofaffi iyayen zai su gwada maka mai sa'ada shi ne imani duk sa'an da bai faru Allah ne duk sai a tuna da Allah shi ke sai ka samu sanyin zuciya amma duk wani abin da za ka dogara da shi yanzu ba sai an yi wa'azi an bayyana al'amurra ba man lam tusidu ibaran ayyamuhu lam yanfa'hu ma ra'a bi wa'iz yawman aw gada wanda yau da gobe ba su garanta ba su garanta da shi ba duk abin da bai wa'azi ke fada ba amfani ku kalli duniya duk baki ɗaya na ke zaune lafiya wane ne zai daga da yake shi ya kai inda yake yana jin daɗi duk wata kasa a cikin duniya nan yadda kake kuka a inda kake haka ko ina me ya kawo wannan wai babu kuɗi ne babu dukiya ne dukiya tana nan kafin a zo a samu dukiya ma iyaye ba da hannun ke noma ba a ce a koki ko a tara dalar ne Ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man ta'allaka bi shay'in wukila ilayhi duk sa'an da kara ta ya zuciyarka akan abu sai Allah ya zare albarka ta barka da shi kenan da aka zo aka samu albarkatun ƙasa sai kowa ya dogara sai wannan waye yake murna da albarkatun kasa shi aka zo babu isasshen abinci babu isasshen menene babu kwanciyar hankali kullum sai ga da durmuya ake cikin basu suka cikin wahala ba wanda zai iya yi tunanai ya buga lissafi ya gwada ga hanyar da za a bi a fita duk wanda ya daga ya faɗi maka wannan wallahi ƙarya yake me zai magance wannan sai an dawo a zalimi ya bar zalimi me me algus ya daina algus in ana maganar zalunci ko algus ka daina kai hankalin ka ne su shiga kasuwa ka gani ɗan uwanka musulmai kayan da suke sayarwa har mai ni bature zai yi masa madara na gwangwani ya sawo ya je ya sawo cikakken madara ya zo zai sayar ma kai musulmi sai ya buɗe ya juyi ya rage abin da ke sukari zai zai zai zai sau ya sayar maka ya sau wurin arna su ba su rage mishi ba kai zai zai sayar maka mumini don tsananin zalunci zai iya sanin su je su je su sau injin da za su tsinke bakin buhu ka tabbatar da cewa wannan da sabon turai ya fito amma ba su iya zai ka injin da za su sau su kariya sai an kawo sai a rage buhu sa'an na a dinke kana ka man da za ka ci da samu lafiya sai je ya rage ya sa mara kyau duk abin da za ka yi har tirarin da za ka shafa sai ya je sai ka ji wannan na kamfani wannan duniya sa'an nan ba wanda zai ce dan amma ba mu da kasuwar da muke da ma'auni a ciki mu ce ga shi nan kaza ce ta musulmai kasuwa ce dari bisa dari musulmai ke ciki amma babu mudu tare da cewa kowa ya san wani irin sharri ko wani bala'i ke faruwa sanadiyan kawai mudu ba Allah ce wayrun lil mutaffifina الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مقومون بيوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يتي ويل بني فنن عذابا يتبت ذا المتصفين ما تسوي ميزان قومون duk sa'an da al'umma ta waye gari tana cikin azaba na Allah madaukakin sarki yaya za a yi daɗin ta'amuli da juna duk sa'an da ake wazi ana cewa jama'a a koma ga Allah jama'a a koma ga Allah matsala ce babba ake fata yaya koma ga Allah kake kai a kasuwa da kake ciki kada ka yi abin da za ka ci dan uwanka ko kakai ko me ya manta da shi kai masa abin abin da Allah yake so ya gani ke kasuwan mu muga cewa akwai sarkin kasuwa mu gwada ma Allah madaukakin sarki mu muke bukata gare shi ba mu wadatuwa ga bare shi ko da risala ya karanta yana zaune yana da rufansa duk wanda zai zalunci wani a kai wannan tsari na police na yan sanda da duk abin da za a je Italiya ko karan Faransa ko America a je a koyo wallahi tallahi utu zaka'an wa lam yu'tau zaka'an utu zaka'an suna da kaifin hankali da fahimta walam yu'tau zaka'an ba su da sarkin zuciya ba su da tsarkaka ba su da imani yasa al'amarin su duka babu albarka sai a samu barki ne ko gwamnati ko wanne kasuwa duk kasuwa ba sarkin kasuwa ya karanta ajma ya karanta risala ne yana zaune duk sa'an da aka zalunci wani a a gaya masa ya zo ya hana zalunci mu gani yaya kasuwar mu kasuwannin mu za su kama ba yadda za a yi a zalunci mutum ba yadda za a yi a zalunci a zauna lafiya a cikin rayuwa wallahi tallahi ba zai taɓa yiwuwa ba duk da bara ka karka wahal da kanka ka so da zalunci a cikin rayuwa ka gani sai ka zauna lafiya al'umma su zauna lafiya ka ci da zalunci tsakanin kai da matar ka kai da iyalin ka gani yadda rayuwa za ta dagule maka ka rasa kanta Ki da adalci da tsoron Allah a cikin gani, sai ka ga Allah ya saka ma Allah ne yake sarki Allah shi ne zai baka kwanciyar hankali da sanyin rai Allah shi ne in ya dagula maka rayuwa ba wanda zai iya gyara maka ita to me Allah yake kai ka samu zaman lafiya sai ka jaje kad aflaha almu'minuna duk sa'an da kake son ka san me za ka yi ka samu jin daɗi ko rabo ko tsira ka ga ka kauka ka wai ka gani ne Allah ta da banda Allah ba wanda zai fada maka hanya da za ta tsira da kai wallahi tallahi dan ba wani shi ma bai sani ba ba Allah madaukakin sarki shi kadai zai gwada maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai in za ka ji duk sai ka ji ake qad aflaha almu'minuna alladhina hum أجد والذين هم عن اللغو موردون إذا معنى الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فائلون منا جنسكم في الكوب والذين هم لفروجهم حافظون banda Allah waye ya san banda Allah wane ne zai ya zai ya fitar ma dan adam ya kasance ma shi dalla dalla dalla dalla ya gwada maka sai Allah da ya halitta ala ya alamu man khalaqa huwa al-latif al-khabir yake kad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatin khashi'un wa'anda suke tsoron Allah suke da natsuwa da huduri a cikin sallah ma'ana farkon mataki kenan bayan ka zama imani a ga kana kiyaye sallah daga masallacin ku a ungon ku a cikin garin ku a wannan birnin Kano ku bari a tsaye da sallah yadda manzon Allah ya tsaye da ita ku gani kwana 40 al'amari bai kaza Allahu akbar duk dabarin dan adam yana dan adam yana da turuta guda biyu turuta da suke samun gangan jikinsa da turuta da suke samun ran zuciyarsa tutar da ke samun gangan jikinsa Allah madaukakin sarki ya hore makwararru likita za su ba da lafiya za su iya yi mai jinya amma abin da ya danganci zuciyarsa wallahi duk duniya su zama likitoci ba mu iya magance wannan sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai Allah ya hore ma wannan da manzon da su ba duk duniya duk kowa ya zama likita wallahi tallahi ba za a iya magance wannan ba a tsaye da sallah a gani kafin kwana arba'in a gani yaya al'amari zai zama wa'anda ke yin sallah kafin lokaci wa'anda ke yin sallah kan kwatami wa'anda ke yin sallah ba a natsuwa wa'annan salloli ana gamawa ana sauka da su ana hawa da su sai a dunkule su kamar tsohon tsumma a wurgo maka shi a fuska yau ne kake yaya za ka samu zaman lafiya wurin Allah Kuma ta farko kenan sallah ɗin sahu mutane ba su iya sai da sahu ba sallah mutum yana sallah sai ka sai ba abinda zai tsira da shi bai damu ba me zai hana rayuwa ta zamo ma kowa bala'i da masifa sa'annan yace wallazina hum anil lagwi mu'riduna ina ma'ana wallazina hum anil lagwi mu'riduna suna so da kai ga barin ne suna jawo wasanni ko suna kau da kai ga barin wasanni ba sawowa suke da kuɗi ba ba karfafa gwiwa masu suke yi ba a'a ba sa so ba shi cikin hanyar su ba shi ga gaban Allah bai halice su Allah bai halice su dan wasanni ba Allah bai halice su a banza ba akwai manufar da ta sa Allah ya halice su in suka kauce ma wannan manufa ba su da amfani su da banza da tsaye su sa'an ne ce wallazina hum lizzakati fa'iluna wa'anda suke ba da zakkar dukiyar a hankalce za ka gani kafin ma ka shawarci shari'a duk wanda yake da dukiyarsa ya nemi dukiyarsa halal yana faman ya cire ya ba masu haƙƙi haƙƙin dan Allah zai zai zai danne muku dukiya zai zai saki dukiyar kasa zai zai danne zai zai saki dukiyar al'umma ya kai su kasan waje zai sa dukiya za ta zo ga jama'a ya danne haƙƙin sa shi yayi wahala ya samu yana cikin sa na makarkata ya ce haƙƙin Allah ya bayar baya son ya taba haƙƙin Allah wannan dan Allah in kuka baki amanan dukiyar ku za ku wani da fargaba to menene ya kawo al'adu yanzu babu kuɗi ne duk wanda yake duniyar nan yanzu babu kuɗi kariya yake yi wallahi duniyar nan ba ta taba samun kuɗi kamar yadda ake ciki yanzu ba kuma duniya ba ta taba shiga cikin wahala da talauci kamar yadda ake ciki yanzu ba nan wan ba nan abin yake ba Allah ne madaukakin sarki in ya saka albarka shi in ya zara albarka shi nan. sa'an ne ce wallazina hum li furujihim hafizuna da waɗanda suke kiyaye kansu ko kallo ma yi. to dan Allah in aka ɗauki al'umma ta tafi akan haka wane ne zai damu dan ƙayarsa za ta makaranta ko za ta aiki waye zai damu dan matarsa ta fita za ta unguwa ko za ta menene ha al'umma ta riga ya ta zama ba abin da ta sani sai dan Allah tana tsoron Allah ba ta ta damu da wace ke wucewa ba a'a ba hakkinta ba hakkinta bane kowa yana kowa yana da haƙƙi gwargwadon inda aka hayyaje maka ka auri mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu abin da ya wannan ci wannan sai ka cire hankali ka a ciki ba halal bane ka kalle ta ba halal bane kai barna to al'umma ta gina kanta akan haka yau za a ji tsoron duniya yau za a ji rashin za a samu rashin daidaito a cikin rayuwa wanda za a samu lalatattun ƴaƴa har a je a shiga wahalhalu waɗannan ƴaƴa da ake haifar su ana zuwa har yaya za a yi da su rayuwa ta zame ma kowa wahala sannan kowa ya rasa ina mafita tare da cewa kullum ka tashi ka karanta mafita ɗin kullum ka tashi sai ka karanta mafita din amma ba abin da ake nufi ka karanta abu ba yace afala ya afala ya dabbaru al-qur'ana am ala qulubin aqfalu inna fi zalika la-ayatin liqaumin yatafakkaruna liqaumin ya'qiluna liqaumin yatazakkaruna abinda ake so shine kai tunane ka yi aiki da abin da Allah ke fada kai ko da kana ganin cewa ba daɗi ne karshe za ka zo ka ji daɗi Abin da aka ce ka bari ke, ko kana ganin cewa abu ne mai daɗi za ka zo ka ji daɗi karfe tun da ka kauce masa wannan ba jin daɗi bane wani ne ake ce ma wannan ya sabu hujjar ma'an hatta idza ja'ahu lam su shay'an wa'annan babu jin daɗi duk abin da Allah ya ce maka bari wallahi tallahi ko da ce dan ya kawata ma wannan abin ba abu ne mai alkhairi ba duk abin da Allah ya ce maka yi shi ne zaka samu sa'ada a ciki zaka samu jin daɗi a ciki zaka samu kwanciyar hankali a ciki in ka kauce ma wannan wallahi ka kauce ma sa'ada da jin daɗi da arziki da da rayuwa ka saka kanka a cikin wahala kenan haka kai haka ita kowa ce ke kowa ne to menene wace yaya za yi kowa ya san cewa ga hanyar da za mu dawo to amma yaya za a yi a dawo kowa ka tashi ka karanta fatiha ko suratul fatiha din akwai abin da take karantar ma kowa ka tashi ka ka karanta abla aman da zakka wa zakara isma fa salla bal amma ba ka tunane cikin waɗannan ayoyin da suke faɗa sai ka zama kal'iki في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول kagani ku abu na hannunka amma baka san cewa yana hannunka ba sai ka je kana lalabe wurin waɗanda ba su da shi ka je kana neman abu inda ba shi su kansu turawa ɗin nema suke su dawo hanya Allah da ya ya toshe basira kai Allah ya fi ta kai kawo abin saka hannunka ka watsar kaje kana din kai da su waye ma waye yanzu kai da su duk ran da musulunci ke jagorancin duniya aka zauna lafiya kin da jagorancin duniya ya fita hannun musulunci ya koma hannun kafirci dan adam ya shiga wahala su da kansu suna fadar haka yanzu haka kasar Europa suna neman wani yaya za su su dawo kan hanya Allah ya ce basirar. kai da Allah ya kawo ya baka ya baka fiyayyen annabawa ya baka fiyayyen manzannai sa'annan din rayuwarsa ba abin da ya dame shi sai ya zai shi ma rayuwa ka dauke dukkan watsar da je kace kana neman irin kasan turawa da yi maka kaza yauce za ki gwada maka abin da za ka yi ka zama kaman su za su gwada maka yaya tattalin arzikin ka zai yi su za su gwada maka yaya za ka yi ka samu ka zama kaman su sai dai su gwada maka hanyar da za ka duka lalace sai dai su nuna maka hanyar da zaka bi ka lalace da'iman kana neman inda su dan su su rayu kai Allah bai baka hankali ba mu Allah bai ba mu hankali ne sai ku kare Allah ya ba hankali mu ma mu tashi mana mu gani mu gwada mu gani kakanni da iyaye da suka yi rayuwa yaya suka yi rayuwa ta tafi ko ba ta tafi ba tunda aka watsar da wannan tsari aka dawo kan wata wani tsari yaya aka yi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم تسع نسوة ga wani baji kuma da ya daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama an karɓo daga anas dan maliku Allah ya kada shi كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة يا كسن كينا كيوي فكاني إيالنسا ألوك سيدايا من الليل والنهار كو أكتندري كو أدرانا وهن إحدى عشرة ألوك سيسوبو مشاعيني وترواية حكا سيسوكرا ma'ana wannan riwaya abin da take gwada mana cewa ya halatta mutum ya sadu in suka yadda mata sakin ka kai ba za ka taba kike guda hudu ba manzon Allah ya an yi masa izini an yi masa izini amma kai ba za ka taba kike guda hudu ba in ma daya in ba ka iya biyu in kana iya biyu in ba ka iya uku in kana iya uku har hudu duk inda ka kai daga hudu zai ka hakura me kake bukata kuma duk abin da kake bukata za ka sami shi guda hudu din duk kamannin da kake so daya wannan fara wannan baga wannan dogo wannan gajera ba inda kake so to in suka ba ka izini aka ce ya halatta ka sadu da su a lokaci daya ko a cikin dare ko ko da rana dama rashin karanta hadisan mai aiki sallallahu alaihi wasallam su ne kawo mana alhalu to wannan hadisi ya kautan mana da ke mala ya halatta mutum ya sanda matarsa da rana mala ya halatta mutum ya sanda wane ne yake bai haraya bai halatta ba in kika ki sallama mala ya halatta mace ta sallama kanta ta ba miji da rana an ce mace ta sallama kanta ta ba miji da rana ta haihu za ta haifi ayya marasa kunya a da ayya mun kanta ki duk sun zama da rana kenan saboda rashin karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne suke da azali in suna so su hana ka yin abu sai su kawo wata matsala su ce bai halatta ba hauke yake son ya hana mutum yin abu sai ya ce yin kaza na kawo talauci barin yana a cikin gida na kawo talauci so yake gwada ma to yaya zai karba sai ce barin yana a tsira na kawo talauci yin kaza da kaza na kawo talauci sai ka kana gudun abin sai a share to sai ya zo ya samu kansa a cikin wani hali da ba shi da zaɓi ana zama wuri babu ya ba ba a samu yalwataccen wuri ba gida ɗaya za a samu mutum biyu ko uku ko wani suna zaune a ciki to duk suna amfani da ma'urin bandaki ɗaya to duk sa'an da mutum ya dauki bokiti ya je da ruwa da rana ko lokaci an san za shi wankan janaba ne an san ya sadu da iyalinsa to sai suka ce ai wankan janaba sai da buta duk sa'an da ka dauki buta ka je kowa sun sarki ka je sai ka yi wankan da to dabara ce shi ne sai aka tambaya malam wai ya halatta a yankan jaraba da eh, ba da buta ba ya halatta maguzawa mutane na nan da musulunci ce musu aka yi wankan jaraba ma kadin kana wankan tsarki ma kada ruwa ya shiga to yaya mutum zai yi wannan abin sai ya ce suka ce saboda halin da suka samu kansu babu wadata ba zai yi maka ka sadu da iyalin ka da rana kuma ka dauki bokiti da ruwa za ka kowa ya gani dan ba kai kadai na cikin gidan ba to sai aka dan saka ya aka aka saya aka dan rufa asiri sai ka dauki buta sa buta sai a yi su manya manya in ka je kaman kaje sarki ne sai kai wanka ka fito in ka je kaman kaje sarki ne sai kai wanka ka fito to sai haka ya zamo jiki sai ya zo kullum kana jin tambaya malam ya halatta mutum ya wanka jaraba in ba da buta ba amma kai wanka jana ba da buta ba wanka tayi kowa yake ka kai da sa'an nan kuma sai aka samu saboda rashin wadatar wuri yaushe mace za ta sallama kanta ta ba mijinta da rana kowa na da iko ya shigo gida to sai wannan ya zama kaman babu shi a cikin rayuwa sai dai da daddare da sai kuma ya zama sabon abu ana tambaya ya halatta mace malam da Allah mace ya halatta mace ta sallama kanta ta ba mijinta da rana malam ya halatta mutum ya sadu da matarsa da rana ai an ce shari'a ta ana mutum ya sadu da matarsa da rana ita dauki ciki za su haifi ta mara kunya in ji wa ya ba shari'ar da ta faɗi wannan halin halin mutane ne suka samu kansu cikin wani hali da suka ga ba yadda za ba yadda suka iya sai wannan sai suka mai da wannan kamar ne shari'a to sai daga baya ya zo ya kawo wa al'adu babu wanda ya ce maka ya haramun ne ka sadu da iyalinka da daddare ko da safe ko da rana ko da yamma duk lokacin da ka bukaci iyalinka ya alatta sai dai tana al'ada ko tana cikin haka ke kuma in kika sallama kan ki baki har ya saba da fita waje girman ki ya faɗi ba ki da daraja ɗan zai je kawata maki kazanta ba ta samu kafan ki ba shedan ya ce miki wannan yarda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake almar'atu tuqbilu ala surati shaytani yake duk sa'an da mace ta gabato tana zuwa sai kaga ke dan ya ce ya rufa mata abu kamar ta ci kowa kyau matarka ta fi ta kyau amma zai dai ce wannan ta matar matarka kyau sai ka kama sai ka dinga lissafi ina ma da kaza ina ma da kaza manzon Allah yake duk sa'an da shaytan zai maka ka tashi ka shiga wurin iyalinka fa inna fiha ma fiha shi kenan sai ka sai a karya gwiwar kenan to wannan riwaya tana ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saduwa da iyalinsa baki daya a lokaci daya min al-layli wan nahari wa hunna ila asharata to shine malamai suka tattauna cewa to menene hukuncin wannan ya halatta ko bai halatta ba da tunda manzon Allah ya zaka tambaya halatta ko bai halatta ba sai dai ka ce menene mafita wani suka ce ai dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wajibi bane a kansa ya raba musu kwana sai malamai suka ce a'a ba wannan shine sababi ba ko kai yanzu in iyalanka suka kuka dace tsakanin ku suka baka izini ya halatta in ba su yarda ne aka ce kada ka fifi ta daya akan daya wurin ba su hakkin su na bukatar aure amma kasancewar ka zuciyarka ta fi karkata zuwa wurin wata ɗaya ba ka mallakan wannan duk wanda yake ma da take sa guda hudu ko uku ko biyu dukkan su daya suke a cikin zuciyarsa ya karya duk wanda yake ƴaƴansa duk baki ɗaya yadda yake son wannan haka yake son wannan yayi ƙarya wannan al'amari ne na zuciya karfin ka menene maganin wannan duk inda ka kai da ce ka fi son wasu kada ka taba fifita ta akan waɗannan kada ka taba ɗaukan haƙƙin wata ka bata kowa ka bashi haƙƙi kamar yadda aka jarrabce su wacce ta fi karbuwa wurinka haka kai ma aka jarrabce ka daga Allah madaukakin sarki ko da take ta fi karbuwa a kanka ka ba kowa hakkinsa har abin da ake cewa rayuwa kenan jarrabawa ce daga Allah madaukakin sarki قال قلت لأنس يتي سنتي وأنس أو كان يطيقه من ذا الله صلى الله عليه وسلم هنا إيه والنم قال سيتي كنا نتحدث yace mun kasance muna zantawa cewa annahu utiya quwwata 30 ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi karfin mutum 30 wa qala sayyid an katada inna anas hadathahum tis'an qutin haka ce kuma an kawar wata riwaya daga anas cewa ma da cikin manzo Allah su tara ne lokaci babu ghaslil mazi wal wudu'i minhu babin da ke bayanin hukuncin wanke mazihi in ya sami mutum sa'an nan ya yi alwala saboda maziyi ya fita masa amma ba wanka zai ba قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائده عن ابي حسين عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مزاعا فامرت رجلا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة لمكان ابنته فسال فقال توضا واغسل ذكرك wannan riwaya ta gabata wani lokaci da muka karanta a cikin alwala amma babu laifi mu bayyana ma'anarta an karbo daga Ali yace kuntu rajulan mazza'a na kasance mutum ne an jarrabe ni da yawan fitar da maziyi dama abin da yake kawo yawan fitar maziyi imma mutum ya jima bai aure ba ko ko a'a mutum ya jima ba shi tare da iyalinsa to shine yake kawo yawan fitar da wannan abubuwa amma wani Allah ya kan jarrabe shi da yawan fitar da wannan mata wacce ake ce da ita maziyi sayyidina Ali yana cikin waɗanda aka jarrabe su da wannan al'amari yake to sai yana jin wahala yaya zai duk sa'an da mazi wanka zai yi kuma yaya zai yi lokacin kuma ba wanda ya isa ka tambaye shi hukunci tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yanzu ba wanda ya isa ya baka hukunci ko jawabi tun daga littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to yaya zai sai ya ce mu dan haus ka je ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda ka san yadda yadda ma ma'aiki take a ma'ana a wannan hadisi yana nuna cewa mutum ya girmama masarkannansa mutum ya ji kunyan sarkannansa tare da cewa aliyu dan abi talib din nan duk inda mutum ya kai ba wanda ya taba samun hajji sa'awar mace kamar aliyu dan abi talib don matarsa ita ce manzon Allah yake masu bid'atun minni wa ana bid'atun minha fatimatu radiyallahu anha tsoko ne daga gare ni haka ni malaki kowa ya san inda manzon ayyanda manzon Allah yake son Fatima radiyallahu anha ita ce matan ma'aiki sai eh, matar sayyidina Ali Allah ya dade yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da haka duk inda kake ba ka taba jin daɗin aure ko ka taba samun sa'a mace kamar da sayyidina Ali ya samu ba amma duk da haka dan ka tabbatar da cewa duk wanda ya ce ma zai wadatu da mace kaya In ma an fi karfinsa ne ko ba shi da halin yayi ko ko a'a ba a fi karfinsa ba yana da halin yana shakkan ya je ya ɗauko makansa fitina da zo ta lalata masa rayuwa amma har abada badatin namiji yana bukatan yin aure biyu ko uku ko hudu tare da cewa sayyidina ali matan da yake aure ta fi duk mace da za ka aure kada ka zai kada ka yi zai kada ka ne kada ka binciki yaya kake kwantar masa da hankali mun kawo kissar na na Fatima tsakanin ta da Sayyidina Ali manzon Allah ya raba musu aiki ne yake ke duk aikin ne danganci gida ne ka ne wanke wanke girki ne ke zaki kai kuma duk abin da ya danganci waje ke fade ne menene da menene aikin kowanne manzon Allah ya raba musu yar ma'aiki kenan balle kiwa ce ke inda za ki samu albarkar rayuwa nan ba waje ba ba kan titi ba ba ofis sa'an nan na na Fatima da aiki yayi mata yawa sai sai na Ali ya mata yake ki je wurin mahaifi ki je wurin mahaifinki mana za ki samu za an kawo an riban yaki da bayi da menene za a kawo miki wanda za ta taimaka miki aiki a lokacin duk wanda aka ce a fadin Madina ya je taimaka mana sai da Fatima guji za dan daga shi yanzu ma suna cewa Allah ya sa mu dauki garan na Fatima balle a lokacin wa'anda suka santa yauki yaya za a yi ki dauki garan na Fatima ba ki abin hanyar na Fatima na Fatima din kin san aikin da tayi har Allah ya tabbatar da ambatar da har yanzu kina zaki ki dauki garan ta ba ki aiki ta ba ki dauki garan ta ki boga ne za a yi sai na na Fatima ta je gida aka ce bata tarar da ma'aiki ba sai na na Aisha ta baki ta bata labari wata riwayar aka ce sai da manzon Allah ya zo yace sai yace lafiya ne ke tafe da ke tace a'a gaisuwa ne gaisuwa ce gaisuwa na zo yi ta kasa fada sai ta koma gida sai na dai sai ne fa ya aka sai tace ga abin da ya faru yace gore ki ji karfin hali fada da ta je manzon Allah ya zo sai ta fada. aiki gida ya yawa ga hannu din yayi kanta ga nika ne ga wanki ne ga kirki ba wacce za ta taimaka aikin gida shine nake son a taimaka min tare da cewa kai kana zaune yanzu haka manzon Allah ya tausayin ka da iyayenka da suka haife ka don an ce rauf bil mu'minina raufur rahim wannan labari duk da ta kawo sai ce abin da ke so kenan kake yi eh, to je ki gida ina tafi manzon Allah yake yana tafi zai zo kowanne ki dai sai an tambaye aure ko da abin da kake so ka zo su kana sai zo Allah Allah ke suna zaune suna jira ya zo ya zo ya zo har sai da suka shiga bacci sai su manza manza Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam bai manta da su ba sai ya zo ya ce to na ji abin da kika sai kina so injin markare ke so kaza da kaza ke so mai wanki daban mai girki daban mai kaza kaza mai wanke miki kaza mai komai da komai gashi nan ana yi ko mai mata girki daban mai mata wanki daban mai buga daban mai mata aiki daban ba abin da take kuma duk da ji wata rana ta kwanta ta kwanta ta kaza bacci bakin rai da bakin ciki dan ba ta san menene zai kawo mata kwanciyar hankali ba ki ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa hassa abin da ke so kenan ba shi ne ba komai an kawo shi da sauki da injin markadai ne da menene da menene karshe sai mace ta fita ne ta samu a cikin gidan aure shine kullum sai cikin bacin rai to dama ta yi musu yawa ya za ta yi ta zauna shi kila su fara ta nemi fita waje duk tun da aka ce mace za ta fita waje ba yadda za a yi rayuwa ba ta yi kunci ba don mace matukan za ta fita ta je makaranta ko aiki ko ofis ko wani wuri a tamsu zani ɗaya ko biyu ba zai ishe ta ba sai an kawo su masu ɗimbin yawa sai an za su kullum matukan za a sai su da yawa a za su kullum fila su kara tsada matukan za su yi tsada ba albashin da zai ishe ba wanda ya isa ya bashi albashin da zai ishe a cikin rayuwa tun da sai an sai su da yawa kowane yayi ya zo sai an yi kowane ɗan zo sai an yi ba yadda za a yi wannan abin sai arha matukan ba su da sauki dukkan duniyar nan ba wanda ya sai baki albashi da zai isa shi wannan rayuwa Ke sa kullum kina cikin wahala sai manzo Allah yake abin da yake so kenan take eh sai ce kina so in gwada miki abin da yake wannan take eh sai kaga duk sa'an da kika zo za ki kwanta ki yace subhanallah subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 Allahu أكبر Allahu أكبر الله أكبر 34 Wallahi daga yau ka gwada ma yarka ko matarka ko wace ce da ita yi kwana ta zo ta baka labari yaya za ta ji yaya za ta ji a cikin rayuwarta akan wannan malaman da suke bayyana azkar suka ce duk wanda yake neman ɗaukaka a ɗaukaka shi wurin aikinsa ko sana'a sana'arsa ko menene ya lazimci wannan zikiri da izini daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ma kana hadisan yukta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma zuwa wurin wa sai ta yuna yaudare ka sai ta yuna yi ma karya, ƴata da na haifa zan yaudare ta zai mata karya? to balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ƴarsa Fatima sai da kuma ta gwada ga abin da take so kuma ya tambaye ta gwada miki abin da yake wannan